Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Timoti Timoti ta fari Sura daya Daga Bulus manzon almasihu Yesu bisa ga umarnin Allah mai cetonmu da almasihu Yesu wanda shi ne sa zuciyarmu zuwa ga Timoti dana na gaske cikin ban gaskiya alheri da jinkai da salama daga Allah Uba da almasihu Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. ina so ka ɗan zauna a Afisa, kamar yadda na roke ka a lokacin da nake a hanya ta zuwa Makedoniya, domin ka gargadi waɗansu mutane su daina baza koyarwa ƙarya. Ka faɗa musu cewa kada su ba da hankalinsu ga tatsuniyoyi da bin lissafin sunaye kakani waɗanda ba su da iyaka, gama irin wannan yakan kawo gardama ne kawai a maimakon rikon amanar aikin Allah cikin ban gaskiya. Manufar wannan umarni ita ce kauna, wadda take fitowa daga zuciya mai tsafta, da tunani da yake tabbatar mana ba mu da laifi, da kuma ban gaskiya ta kwarai. Waɗansu mutane sun riga sun kauce daga bin waɗannan abubuwa, har rashin lura ya kai su ga bin maganganun banza. Mutanen suna son zaman masu koyarwa da koyarwar Musa. gashi kuwa ba su fahimci abubuwa da suke fada ba, balle abubuwa da suke ta nacewa cewa suna da tabbaci a kansu. To, mun sani cewa koyarwar tana da kyau idan aka yi amfani da ita a hanyar da ta dace. Mun kuma sani cewa ba domin masu adalci aka ba da koyarwar ba, sai dai domin marasa bin koyarwar Allah, da marasa biyaya, da marasa hali iri na Allah. da masu zunubi da marasa tsarki da masu sabon Allah da masu kashe iyayensu baba da mama da masu kisan kai da masu zina da maza masu kwana da maza ko mata masu kwana da mata da masu satar mutane da masu ƙarya da masu shaidar ƙarya da kuma duk abin da yake gaba da koyarwa ta gaskiya koyarwa gaskiyan nan tana bisa ga labari mai dadi, mai daraja na Allah mai albarka, labarin da aka danka mini ini shelarsa. Ina gode wa almasihu Yesu Ubangijinmu, wanda ya bani ƙarfi domin aikin nan, ya amince da ni har ya kira ni zuwa ga hidimarsa, ko da yake a da ni mai sabon Allah ne, mai tsananta masa, kuma mai wulakanta shi, amma duk da haka, na sami jinkai saboda duk abin da na aikata na yi ne cikin rashin sani da rashin ban gaskiya. Ina misalin alherin da Ubangijinmu ya zubo a kaina a yalwace tare da ban gaskiya da kaunar da suke cikin almasihu Yesu. Maganar na tabbatacciya ce, kuma ta isa a karbe ta gaba ɗaya cewa, Almasihu Yesu ya zo duniya domin ceton masu zunubi, a cikinsu duka ni ne mafi zunubi. amma Allah ya yi mani jinkai musamman domin ta wurina ni da nake mafi zunubi, almasihu Yesu ya nuna cikakken hakurinsa, in zama gurbi ga duk waɗanda nan gaba za su gaskanta da shi, su kuma sami rai na har abada. Bari girma da daukaka su tabbata har abada abadin ga wanda yake sarkin zamanai, wanda baya mutuwa, wanda ba a ganinsa. kuma wanda shi kadai ne Allah, amin. Timoti, dana, ina baka wannan umarni ne bisa ga annabce-annabcen da aka yi tun da a kanka, ka yi amfani da su da kyau, kamar kayan yaki, cikin yakin nan na gaba da koyarwar karya, kana rike da ban gaskiya da tunanin nan da yake tabbatar maka, ba ka da laifi. Waɗansu mutane sun sa ban gaskiyarsu ta lalace. ta dalilin kin kasa kunne ga tunanin zuciyarsu. A cikinsu akwai Himenius da Alexander, waɗanda na mika su ga ikon Shaiɗan domin su sami horo su daina maganar sabo ga Allah.